على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شعبي قوت رمضان شكرا تدو إيري هدود أربعين هدود هجرية wanda ya dace da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku meladiya da ikon Allah tabaraka wa ta'ala muna zama na goma sha biyu a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria wanda yau insha Allah za mu tashi a aya ta 68 a cikin suratu al-furqan bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس نفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما kafin wannan aya Allah rama jiya ya karanta mana faɗinsa tabaraka ta'ala والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما باين الله نقري مؤمني da Allah yake sifanta ibadur rahman su ne waɗanda in sun zo kashewa kuɗi ko za su ciyar to ba sa wuce gona da iri kuma ba sa yin ƙwauro shine walam wa kana baina zalika ƙawama. suna yi ne tsaka tsaki ba zurfafawa ba kuma kuntatawa Muhammadu al-Amin mai tafsirin Adwa'ul Bayan rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar tana nuna mana muhimmancin wato tattalin arziki a musulunci tattalin arziki a musulunci wato economy kenan na ƙasa ya za a sarrafa kuɗi ya za a juya su a ci moriyarsu nema da kashewa duka a cikin wannan aya akwai idan an faƙo lam yusrifu wa lam yaqtulu na farko dai an faƙo ai sai da suka nema sannan suka ciyar ɗin da mutum bai nema ba da ba zai ciyar ba yi to shi sai ya ce a cikin wannan ayar akwai wato abubuwa guda biyu da suke da alaƙa da tattalin arzikin ƙasa economy na ƙasa akwai iktisabul mal neman kuɗi shari'a ta halatta mutum ya shiga ya nemi kuɗi abu na biyu sarfuhu fi masarifihi kashe kuɗin a inda ya kamata a kashe su kenan ana nuna in an nema kuɗi to sai a kashe su duka wannan shari'a tana da ta cewa a kai hanyar neman kuɗi da kuma hanyar kashe kuɗin ya ce daga nan ne za ku gane cewa shi a iktisad economy na ƙasa musdawaj ne yana tattare ne da wato abubuwa ne guda biyu dole a nema a kashe ba zai taɓa wa a yi ɗaya ba idan an nema an tara ba a kashe ba shirme ne haka kuma bai zai yi a ta kashewa ba a nema ba daga wajibi ne mu gane cewa dole ne sai an nema kuɗi kuma dole a kashe su ɗaya baya aiki sai da ɗaya nema baya amfani sai da kashewa kashewa ma baya amfani sai da nema da a ce mutum zai fi kowa sanin hanyar neman kuɗi to amma hanyar neman kaɗai ya sani bai kuma san hanyar kashewa ba wannan bawan Allah ya zama jahili ya zama mai shirme inda zai nema bai san yadda zai kashe ba haka idan mutum ya iya kashe kuɗi amma kuma jahili ne bai san hanyar neman su ba to wannan hanyar kashe kudin ba ta mai amfani ba tunda bai san ya zai iya nemi kudi ba da ka dole ka san nema dole ka san wato kashewa wannan yana nuna mana cewa iktisad na musulunci economy na musulunci dole ne yana ginuwa ne akan abubuwan nan guda biyu da nema da kashewa nema da kashewa su ne asali guda biyu da shari'a ta gina gina tattalin arziki na ƙasa ga baki daya Allah tabaraka ta'ala ya yi magana akan neman neman kuɗi da kashe su akan nema ya ce a nemi kuɗi ta hanyar da ya dace kamar misalin hanyar kasuwanci da sauransu duk inda mutum zai kasa kaya ya siyar ya yi kasuwa wannan abu ne mai kyau kuma abu ne da ake sha'awa Allah ce zai su alaikum junahun an tabtaru fadlan min rabbikum kaga wannan nema ne Allah ya ce ku nema ku nemi kuɗi ashe addinin musulunci ya ce a nema kuɗi don amfana fa idza qadaytum salata ko fa'ida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga sai ce wabtagu min fadlillah ku je ku nema daga falalan Allah ku shiga kasuwa ku nema kenan alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah akwai wanda suke tafiya a bayan ƙasa suna neman kudi suna nema daga fadlan Allah kaga wannan ma aya tana nuni akan muhimmancin a fita a je a nema illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai ya kasance kasuwanci ne da kuka yi tijara kasuwanci an tarabin minkum da yarda tsakaninku kaga wannan ma yana nuna mana ashe Allah ya ta a yi kasuwa a samu kudi can a cikin suratul kafi a kisar mutanen nan a ashabul kafi ce fa ba'athu ahadakum bi biwari hadhihi ila ilal madinaci shi kuma wannan yana nuna mana nau'in kudade da ake kashewa an nema a tafi a shiga kasuwa a shiga gari a kashe wannan kudi da ka yin wana musulmi kusan cewa zaman banza zaman kashe wando zaman rashin nema ba addini ne ya zo da shi ba musulunci ya ce mu nema mu kuma kashe sannan abin tausayi ne mutumin da yake ta tara kuɗi baya kashewa kana ta tarawa kana ajiyewa me za ka da shi idan baka kashe ba to yi amfanin tarawan ka tara ka kashe plus minus plus minus ba zai kai plus plus plus plus ba minus ba ba zai yi ba dole sai kana minus din kana kashewa ka ci ka sha ka ɗinka sutura ka ciyar da iyalinka ka taimaki mabukata ka biya bukatar ka ka nemi lafiya da dukiyarka ka yi kaza ka yi kaza duk wani abu ne mai kyau da shari'a ta kwadaitar da mummuyi ta kuma economy na ƙasa yana zama ne ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa idan ana nemowa a kashe nemowa a kashe masana tattalin arzikin ƙasa suna cewa duk ƙasar da kashewarta ya fi neman ta yawa to za ka samu meltdown na karyewa tattalin arziki in kashewa ya fi nema to tattalin arziki mutum zai kare ba ma ƙasa ba ko kai din nan ka bincika idan kashe kuɗinka ya fi neman ka yawa to ina maka albishir daga talauci da zai riske ka ka tsaya ka duba nawa kake samu a wata nawa kake spending mana nawa kake nemowa menene income ɗinka menene spend naka dole sai ka yi balancing kana samun dubu biyu duk wata kuma a lissafi an nuna kana kashe dubu uku to sunanka karyayye duk ne shagon da ko mai sharika kamfanin da ko mai sana'ar da yake yawan kashe kuɗi a shagonsa sama da ribar da yake samu to sunansa karyayyen ɗan kasuwa kisa aya ta ce wallazina idan an faƙo lam yusrifu yana cikin al israf ka kashe abinda baka samu ba walam ya katuru kuma ba sa ruwa ba sa ƙoro ba sa kashi ba sa ƙin kashe abin da Allah ya ba su su makale su ta ajiyarwa. idan yan uwa sun fahimce ni to ba yanda za a gina tattalin arzikin ƙasa sai da waɗannan abubuwa guda biyu iktisabul mal wa sarfihi fi masarifihi to kuma ɗaya duk kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da nema da kashewa to baya yiwuwa sai da abu guda biyu shi ma dai a shari'a ne na farko ne sanin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akan hanyar neman da kuma hanyar kashewa don Allah ya halatta dukkan hanyoyi da za a nemi kuɗi Allah ya halatta sai dai in hanya ce ta haram ya ce kar a yi mana duk zanyar da za ka samu abin da zai shigo maka in dai ba hanyar haram ba ne to ka je ka yi hanyoyi wasu ya halatta wasu kuma ya haramta wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci saye da sayarwa ko kashin awaki ka kasa ka saya ka sayar ya halatta duk abinda mutum ya ga zai saya ya sayar to Allah ya halatta masa amma ya haramta cin riba amma Allah bai halatta kashe kuɗi ta kowace hanya ba bai halatta a kashe kuɗi ta kowace hanya ba ya halatta kashe kuɗi ta wata hanya ya haramta kashe kuɗi ta wata hanya matsalin lazina yin fi ƙuna amwalan fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم kaga anan Allah ya magana yunfiquna amwalahum fi sabilillah suna ciyar da dukiyarsu ta hanyar Allah kenan duk wanda ya samu kuɗi ya samu dukiya idan zai kashe ya tabbatar ya kashe ta hanyar Allah kuma idan mutum ya yi saboda Allah kama ya ce da aka shuka ta fitar da zangarniya a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya ƙwaya ƙwaya ta masara ƙwaya ƙwaya ƙwaya ta dawa ƙwaya ƙwaya ƙwaya ta gero ni a babu na ɗari kaga yadda Allah ke multiplying yana ninninka kawo mutum yayin da Allah ya bayanin kafirai yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kaga masu imani su kuma yunfiquna amwalahum fi sabilillah kafirai kuma yunfiquna amwalahum faru ila jahannama yuhsharu idan mutum bai san hanyar da zai je ya nemo kuɗin nan mata halal ne ko ta haram hanyar shi dai yana da neman yana ƙoƙarin neman halal amma ya jahilci hanyar da zai shigo da kuɗin to zai iya yiwa ya zai ya ɗebo haram a je a bashi wani business na haram ya shigar da haramun a cikin dukiyarsa kuma Allah ya cire mai albarka a malamai suke ce daga nan ya kamata musulmi su gane iktisar economy na musulunci tattalin arzikin ƙasa na musulunci dole ne ya gina akan abubuwa guda hudu abu na farko ma'arifatu hukumin lahi fil ladi yuktasabu bihi al duk dukiya ta gwamnati ko ta kamfani ko ta al'umma a san hukuncin Allah ta hanyar fuskar da za a je a nemo wannan dukiya kuma a nesanci dukkan ijtinabu al-iktisabu bihi in kana muharraman shar'an duk hanyar da za a nemo wannan kuɗi inda hanya ce ta haram to a nisance ta shi yasa za ga bankuna na musulunci suna nemo kuɗi amma duk inda za su nemi kuɗi inda na riba ne ba za su ba kamar irin su jaiz bank irin su taj bank bankuna ne da suka gini sarfan akan musulunci tsantsa duk kuɗin da za su nema sai sun nemi fatawar malamai duk wani business da za su yi duk wata harka da za su yi ta mu'amala da kuɗi sai malamai sun ba su fatawa sun ce su yi sannan su yi in malamai suka ce wannan hanyar ta haram ne to wannan bankin baya mu'amala da haram ba sa ba da bashin ruwa ballantana a ba su kuɗin ruwa Allah ya musu albarka Allah ya karfafi waɗannan bankuna da dukkan waɗanda suka buɗe windows na islamic banking a cikin bankunansu muna fatan Allah taimake su kuma Allah sa 'yan kasuwar mu su je su ta zuba kudaden su a Jaiz Bank, Taj Bank don su karfafa addinin musulunci kuma su taimaka wajen rage mu'amala da riba a kasashen al'ummar musulmi abu na biyu husnul nazari fi mal kyakkyawan nazari wajen neman kudi bayan an san meye zai halatta ko meye zai wato Allah ya yarda da shi to sai fa an yi nazari akan hanyar da za a nemi kuɗi ba a neman kuɗi ta ko'ina a sai an yi bincike don akwai inda za a yi maka dungu a zahiri a nuna maka halarci in ka shiga kuma ka gari ba ne da yawa yanzu akwai businesses da ake yi kawai riba ne karɓan kuɗin mutane kawai ake ana mu'amala da riba sannan ka san hukuncin Allah na uku ma'rifatukum billahi fil awjuh allati wato yasrifu fiha al-mal fuskokin da duk zaka kashi kudin ya zama ka san yardar Allah ake nema abinda shari'a ta yarda da shi kenan yanzu misali kada wani ya zo ya ce ka bashi rancen kuɗi zai je gina gidan giya kaga wannan hanyar kashe kuɗi ne ya zaka taimaki mai gina gidan giya ka bashi rancen kuɗi ku yi business da shi ba daidai ba ne wani ya zo ya ce maka ka ba shi kuɗi za ku yi kasuwanci kaga in ka ba shi sarful mal ne kashe kuɗin ne to amma shi zai rinka oda karnuka ne daga arewa zai rinka kaiwa kudu to kaga wannan bai yi ba ko wani ya zo ya ce ka zo ka cire kuɗinka za ku yi biznes ɗin jakuna za ku rinka loda jakuna ana sawa a tirela ana fakijin ɗinsu ana kaiwa china saboda china suna cin jakuna to kaga bai kamata ka sarrafa kudinka akan wannan ba ko ni ya ce ka bashi kudinsa zai shi kudinka zai shiga caca wannan duka aujihu sarful mal hanyoyi ne na kashe kudi ko ni ya ce ka bashi kudi zai yi harkar giya zai rinka odar treloli na giya yana kawowa gidajen giya yana distributing big distributor ne na alcohol na giya bai kamata ka kashe kudinka ta wannan ba so kaga ko gina gidan karuwai ko gina gidan kallo a zo a ta haɗa maza da matan ana kallon tsiraici wannan duk aujuhu sarful mal ne dole ne a gina tattalin arzikin musulunci to dole sai an lura da hanyoyin da za a kashe kudin Allah ya yadda da su ko Allah bai yadda da su ba abu na biyar abu na hudu kai shine husnul nazari fi aujin sarf fuskokin da za a kashen ayi bincike su ma akan su kuma duk abin da bai da fa'ida bai da wani amfani kada musulmi ya je ya zaba kudin sa ciki da haka ya kamata mutane su kiyaye akwai kungiyoyi da kamfanoni da ake da su waɗanda suna mu'amala da kuɗi amma wallahi ba mu'amala shi ta halal ba za a zo a yi maka tallan kasuwanci ka zo za mu haɗa kamfani don mu gina tattalin arzikin ƙasarmu ko mu gina tattalin arzikin kanmu za mu yi business na kaza na kaza amma wallahi idan ka duba sai ka ga hanyoyi ne wanda Allah baya so kuma Allah bai yarda da su ba dan su irin waɗannan daman ba sa ma tantuban Allah wajen sarrafa kudin su dan haka ku sani cewa da yawa economy na ƙasa yanzu ƙasashe da yake gudana a yau fi al ard economy ne da aka gina shi akan duniya kaɗai ba aka gina shi da yardar Allah ba in banda wasu daga cikin kasashen musulunci ba da haka duk kuma tattalin arzikin da aka gina shi ta hanyar haram to wannan baya albarka za a yi ta wahala yanzu kun ga mu kudaden mu suna mu'amala ne da riba kawai sai wanda Allah ya kubuta ka dauki kudin ka masu yawa ka kai su bankin riba ai ta mu'amala da raba da kuɗinka na halal amma ka kai su bankunan riba a je kuɗinka yanzu yanzu za ka yi sai a aika kamfanin giya kai musulmi ne ka kai musu kuɗinka tun da banki ne na riba ba ruwansu sai su ɗauki kuɗin musulmi da ya je sai da masararsa da dawarsa da wakensa ya kai naira miliyan ɗarinsa wallahi yanzu yanzu kamfanin giya sai su zo neman rancen miliyan ɗari sai wannan bankin sai su ba miliyan ɗarin nan kuma su ma fi ka cin riba akan kuɗin naka kai amma in bankin musulunci ne ba za su taɓa ɗaukan kuɗinka su je su maka business ba illa fi halal business business ɗin da yake halal sai sun duba halalability ɗin shi shin ya halatta a yi ko bai halatta ba amma sauran bankuna a'a sun san duk kuɗin da muke kaiwa fa kamar yanzu kuɗin da ka kai ajiya ba akwai wani ɗakin da ake karɓan kuɗi ba ana irga da injin irin kuɗi farmar ai da sun tara in wani kamfani ya zo neman bashi wannan kuɗin kana fita kawai rubutu ne za a sa cikin kwamfuta wannan kuɗin na su za a ɗauka a ba ɗan gidan giya ma zai ci juya kuɗinsa wannan bankunan riba kenan ba abin da ya dame su idan mutum kamfanin karnuka ya buɗe yana sayarwa ko yana naman kare ko na alade zai iya yiwa a kai kudin masallaci da aka tara fi da layi su zare wannan kudi su dauka su ba mai kamfanin karnukan nan ko mai kamfanin alamu. ba abin da ya dame su don su juya kudi a wajen su ba sa tunanin Allah a ciki da haka muna ta mafarkin Allah ya kawo mana wato Islamic finance system da zai rinka rulin a kasashen mu kuma alhamdulillah bankuna na musulunci a duniya suna cikin bankuna da suke powerful bankuna kuma wanda suke rapid ci gaba ba wai karyewa ba tattalin arzikinsu yana ɗaukakuwa saboda ba su ta mu'amala da riba to yawanci mu'amalan albunu ko sharikat ɗin nan da kamfanoni da bankuna da kamfanonin ba da hannun jari da sarka hannun jari ba sa mu'amala da wani abin da wai Allah ya haramta ayya Allah ya halatta ba abin da ya dame su kawai su abin da ya dame su me zai kawo ƙarin kuɗi ziyadatun ribawiya ko kuma a gina kasuwanci akan uncertainty shine garas hadari wanda dukkan mu'amalar da yake akwai uncertainty akwai garam haram ne a musulunci inshora inshora da ake bayarwa ta zamanin nan da yawa cikin inshororin da ake bayarwa inshora ce wanda Allah bai halatta ba to amma dai ana ta yi tunda ba Allah yake tuntuba ba Allah kare to shine Allah ya mana bayani kamar yadda Allah ma karanta mana a cikin wannan aya yanzu na gama magana akan tattalin arziki na ƙasa Allah ya bayani cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar bayan ya gama tattalin arziki kuma sai zo magana sifan bayan Allah nan su ba sa shirka ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah bayin Allah na kwarai ba sa kisan kai ba sa kashe ran da Allah ya haramta sam ba ɗabi'ar su bane illa bil haqqi sai da haƙƙi da shari'a ta tanadar kuma ta amince sannan wala yaznun ba sa zina kun ji sifofin ko duk bawan Allah dan arziki na kwarai baya zina ba kuma ruwansa da zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka irin waɗannan abubuwa da ba su da kyau yalka a sama to za a jefa cikin wani kwari a jahannama shine yalka a sama a sama din wajin ne fi jahannama wani kwari ne a cikin wato wutar jahannama wasu suka ce yalka a sama! wa man yaf'al zalika yalka sama ai wa man yaf'al zalika yalka jazaa duk wanda ya aikata haka zai gamu da sakayya kuwa na abin da ya aikata wannan kuma shi ne ashbah da zahirin aya shi yasa da yawa malamai suka fassara shi da haka Allah ce yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب yazo daga abdullahi Ibn mas'ud Allah ya yarda da shi ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu zambi akbar wai wanda zunubi ne ku yi kowane zunubi girma a wajen Allah manzon Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak kai wa Allah kishiya alhali Allah shi ya halice ka amma sai ke mata kishiya wannan babu zunubin da ya fi wannan girma irin yi wa Allah kishiya irin shirka da Allah ibn mas'ud ya tambaya ce sun ma'ayyu ya rasu rasulullahi bayan yin shirka da Allah hada Allah da wani buktar wani Allah tsafe duk yana cikin shirka a girman zunubi bayan su sai mai sai ce an taktula waladaka khashyata an yas'ama ma'ak ka kashe ɗanka don ba ka son ya ci abinci tare da kai wanda suke zubar da ciki saboda matarsu ta ɗauki juna biyu wai ba su da kuɗin biyan kuɗin makaranta wanda suke hana haihuwa a gidajensu a toshe mace kar ta haihu don wai kar a tara yara da yawa a samu matsalar kuɗi ko matsalar walwalar rayuwa wala taqtulu awladakum min imlaq a wata ayar khashiyata imlaq kar ku kashe 'ya'yanku saboda talaucin da kuke ciki menene kashewa mutum ya hana matarsa haihuwa wai don ƙasa ba kuɗi ko kuma jin tsoron talaucin da zai tunkare shi nan gaba Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum ku din iyaye mu muke azurta ku da su yara arzikin guda biyu ne akwai arzikin ka kai na baba akwai kuma arzikin 'ya'yanka. idan ka sai wa ɗanka hula daman Allah ne ya bada kuɗin ka biya mai idan ka sai wa ɗanka abinci Allah ne ya turo maka kuɗin kai kawai hanyar ci arzikin ɗanka daban fa arzikin ka daban idan ka auro matarka ita ma arzikinta take ci kana aurenta sai ya buɗa maka hanyar da za ka rinka ba ta ta ci kai kawai ɗan aike ne to me na kashe ɗanka wai don jin tsoron talaucin da zai same ka ko kuma wanda kake ci abinda zai nuna maka haka sau nawa uba yake faduwa ya mutu kuma ɗansa ya rayu idan har shi ne yake ciyar da shi arzikinsa a hannun uban yake to tun da uban ya mutu ai shi ma sai yake mutu a'a so nawa uwa da ita take ba wa ɗanta mama za a yi hadarin mota ta faɗi ta mutu yaron nan sai awa biyar ba a zo aka ɗauke shi ba mota ta wullar da shi yana gindin bishiya ya gama kukansa yana wasa da ƙaya sai an zo neman gawawaki a zo a ɗauke shi bai sha nono ba kuma ya je ya ci gaba da rayuwa ina uwarsa sai ya girma ya ce ai hadari ta yi ta mutu idan da arzikin wannan yaran a hannun uwan ne ai sai ya mutu da ta kar wani ya yi tunanin cewa wai arzikin ɗansa ko iyadarsa ko matarsa da yake ciyarwa ko yake ɗaukar nauyi wai a hannunsa yake wallahi ba naka bane na Allah ne to kashi ɗa don jin tsoron kar ya ci abinci tare da kai wannan babban zulubi ne sai ibn mas'ud ya ce sai me wa an tuzani tuzaniya halilata jarika ka zo ka yi zina da matar makocinka wal iyazu billah mutum ya nemi matar makocinsa ya barna da ita Allah ya gaskata wannan hadisi ibn mas'ud ya ce Allah ya ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhara har zuwa ƙarshen aya ɗin don haka yan uwana bayan Allah na ƙwarai ba sa shirka da Allah ba sa tsafi ba sa kiran wani Allah ba sa bautar itace ba sa bautar rana ba sa bautar gunki ba sa bautar mutane ba sa bautar ra'ayi Allah kaɗai suke bautawa ba sa bautar ƙabari, ba sa bautar ruwa ba sa bautar dabba Allah kaɗai suke bauta mawa sannan kuma ba sa kisan kai kisan kai yana jawo masifa a cikin ƙasa zubar da jini yakan sa Allah ya fushi da al'umma ya zo a hadisi sahihi daga kashe mutum ɗaya mumini wanda duniya ta tashi gaba ɗaya jinin mumini kwaya ɗaya kun ga da yawan duniya ko to da a kashe mumini kwaya ɗaya wanda mutum ya bunka wa duniya wuta duk ta ƙone gaba ɗaya mumini ɗaya a riwaya aka ce darajarsa ta fi ɗakin kaba ɗakin allah nan da ake zo ana shi. da a kashe mumini ɗaya wanda a sa gire da a rugurguje ɗakin kaba wanda ya yi wannan laifi bai kan wanda ya laifin rushe ɗakin Allah bai kai laifin wanda ya kashe mumini ɗaya ba yanzu idan al'umma ta idan samari yan uwana matasa an karantar da su wannan hadisai yanzu mutum zai rike adda yana yawo da ita adda duk inda kaga adda fa kisa za ta yi in aka sari ka fada sauke ka fada take akwai wani mai adda da ya yi kan wani da keke ya bi shi keke ne da ya sari wilin wilin keken da ya sara wallahi sai da ya sari wilin wilin kuma ya sari gwiwa keken gaba daya addar saboda kaifinta sai da ta balla wilin keken da ainihin wayoyin keken da marikan wilin sai da ta tsari. shi yanzu malam ka kwatanta inda ka fadar wani ya tsara da wannan makami yaya ɗazu nan wani ya bugo mun waya wani limami ne daga unguwar investment a gombe ya ce da allah malam an zo tafsiri a sa wani yaron mu addu'a haka kura da azumin nan haka kawai ya fito daga gida da waya a hannunsa kawai sai wasu yara sai suka tsare shi su kuma suna da makami ba magana ba aure ba wani abu suka rinka zabga masa adda suka sare mai kafa suka sare mai hannu da aka kai shi asibiti sai aka tarar da jijiyoyin da suka sare din gaba ɗaya hannun ba zai taɓa yin aiki ba yaro mutumin arziki mutumin kirki me ya musu babu sun zuga da gudu sun tafi bai zage su ba bai shi mutuncinsu ba wucewa kawai suka zo yi suka gan shi wannan shi ne ibtilayin da muke ciki yau an ba da dama yara suna yawo da makami a hannu kuma suna ta'addanci da wannan makami su kashe wanda suka ga dama su sari wanda suka ga dama shi wannan yaron cewa aka yi sai da suka sai ta kansa makwarkwadarsa za su sara mai takwabi Allah ya kubutar da shi da yawa wasu idan an sare su kafin a je asibiti masu mutu yanzu ka je gurin Allah bayan ka mutu Allah ya tambaye ka me wannan bawan Allah ya maka kashe shi me za ka ce. ibn mas'ud yana cewa duk wanda ya kashe wani wallahi a kiyama sai sun tashi wanda ka kashe sai ya shaƙe maka wuya ya mulkushe ka a gaban Allah kaga dai kiyama ne amma haka hadisin zo zai ce ya rabbi sal ada lima qatalani ya ubangiji wannan bawan naka tambaye shi me na masa a duniya ya kashe ni tambaye shi ga kiran daga ƙarshe sakamakonka wuta za a kai ka duk wanda ya tuka mota da gudu tukin ganganci ya kashe mutane sai Allah ya masa azaba duk wanda ya ɗauki makami ya kashe wasu sai Allah ya masa azaba ran mutum ɗaya da ka kashe to duk laifinsa da zunubinsa an ɗebe an loda maka inda ka kashe wani yanzu ya kamata yaran mu su rinka daukan makami suna yawo da shi har a ce waye akwai wata ɗabi'a wai wani bai isa ya shiga unguwa kaza ba wai yana tsallakawa da ya shiga unguwa kaza Yadda ka san yan unguwar gaba ɗaya yan ta'adda ne kawai sai dai a rufan masa a sare shi wani ya zo zai je unguwa zai je cikin gari bai isa ya bi ta unguwa kaza ba sai dai ya zagaye gari ya lalace ana danci, ana ta zubar da jini kuma duka wanda suke wannan abin da iyayensu sun haife su suna kallon su sun zuba musu ido a karantar da su addini su san Allah duk lokacin da mutane suka yi nesa da da'awa suka yi nesa da ilimi ba a ja su jika aka yi ta karantar da su musulunci da shari'a ba malamai suka shagalta da wasu abubuwa daban to dole ne al'umma ta fara lalacewa kuma irin wani abuwa da suke faruwa a ko'ina ne yana nuna dole ne mu tsaya mu yi tunani da sarakunanmu da malaman addini da 'yan siyasa waɗanda suke da kyakkyawan manufa ga al'ummarsu wani lokacin ba za ka zargi waɗannan yara da sunan 'yan daba ko 'yan kalare kai tsaye ba za ka iya cewa ba laifinsu ne kai tsaye ba wallahi ma nan san'anta su aka yi ba ina goyon bayan abin da suka yi ba ne amma san'anta su aka yi in an ce san'anta su wato kera su aka yi wato tanada su aka yi yadda ka san mutum yana tanadan kare mai cizo ya ajiye shi a ƙofar gidansa don kada wani ya zo ya mai ta'addanci ko na makamancin haka yau yanzu haka ake da mutane a raba musu makami a ba su kudin da ba zai musu maganin yunwa ba a ce duk wanda ka samu ku kashe a koya musu tsagiranci a koya musu rashin mutunci kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa yi mana wannan abin da ba daidai ba su ne 'yan siyasa ya kamata mu gaya wa duniya su sani duk inda ka ji ana jagadiyar kashe-kashe da zubar da jini wallahi sai ka ga yana da alaka da siyasa kuma mu an fi kashe mu an fi zubar mana da jini duk lokacin da aka zo harkar zaɓe harkar siyasa yawa yawan garuruka haka za ku ji ana wannan banga wato banga ta siyasa Ɗan majalisa yana da 'yan dabansa yana da 'yan kaladansa nasa ya karfafe su yi gina su don saboda su taimake shi wajen yin ta'addanci da yaƙan abokin gabansa dan jam'iyyar kaza yana da nasa ko jam'iyya kaza tana da nata 'yan bangaliya ko 'yan daba ko 'yan kanari sanata yana da nasa 'yan daban da suke raka shi tara raga motar 'yan sanda tana raka shi ga motar 'yan daba da 'yan da 'yan bangar siyasa da 'yan kanari su ma da motarsu da wukakensu da makamansu wannan mutumin fa wai shi ne wai shugaba in an zaɓe shi kowa ya zuba ido ya yi shiru gwamna shi ma yana da nasa idan zai wuce gwamna mai ci da nasa mai neman gwamna da nasa da wanda zai ci da wanda bai zai ci ba kowa yana da nasa abin tausayi malam duka waɗannan yaran 'ya'yan talakawa ne yanzu ina kira ga 'yan uwana yara matasa wanda Allah ya jarabe su da wannan fitina da aka ba su makami suke ta kashe-kashe ku bincika tun daga gwamna ko sanata ko dan majalisa ko ma waye kun taba ganin ɗansa yana karare ko yana daba? ba wallahi ma da ƴaƴansa suna dubai suna ingila suna amerika in ga ƴaƴansu ka gama ƴaƴan turawa wayar da ɗansa yake riƙewa guda ɗaya na rantse da allah ya isa ya ɗauki nauyin abincin gidanka da na babanka na shekara guda wayar da ɗansa kawai yake riƙewa in aka sayar maka kafe abinci ya isa ka riƙe babanka da kakanka zoben da ɗansa yake sawa ya isa ya biya wa ubanka kudin maganin shiga da yake damusa shekara guda galiban su lokacin da za a yi harkar zaben nan da matansu da 'ya'yansu ba sa kasan nan kuma ku duba duk ku zo ku yi ta wahalar zaben su da waye amma ba za ku ga matansu a garin ku ba ba za ku ga 'ya'yansu a garin ku ba ba sa zama a garin amma ƙuri'a su a garin take mu yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya ya kamata 'yan siyasar mu su taimake mu wajen gyara mana mu. ba wai su taimaka wajen lalata mana 'ya'ya ba amma da 'ya'yan musulmi 'ya'yan talakawa kamar karnuka kare da za a koya masa cizo ya zai yi farauta me ribarsa kamar kare ne fa za a koya shi a ce farauta shi a yi masa cune ya je ya kamo wata dabba ya kawo mai gidan amma yana nan a matsayin sa kare har yanzu yana yawo ba riga ba wando a jikinsa ba za ka taba ganin kare yana da wando ba to haka suke maka don haka shi yasa kuka ga wannan harkar tana da wahala gyarawa wallahi yaran nan suna da haƙƙi a taimake su inda an kai su jami'o'i suna karatu ina za su samu makamin da za su ɗauka ina za su samu lokaci da za a ba su makami to da gangan ba a kai su ba jami'a suka yi karatu tunda suna zaune a gari ba dole a ba su makami su dauka ba sannan ba a ba su sana'a mai karfi ba yanzu kowane ɗaya daga cikin su yana da tafkeken shago a gari yana business yana zuwa Kano sau uku a sati yaushe zai zo bilayi yana da rashin mutuncin to amma da gangan akan yin wutar da su aka kyale su na wiwi ma da kyar suke samu wannan ai da manufa ce mutum ya kiyaye maka ya kiyaye maka taimakon da zai rike maka rayuwarka da ta iyayenka sai ya maka taba ka lashi sai ya dan mika maka idan ya mika maka kana dan fara ci sai karbe sai ya barka da yunwa kawai ya mai da kai kai ne karan farautarsa ina kira ga malaman addini ya kamata malamai su zauna su yi tunani da sarakuna da manya-manyan 'yan kasuwa samuwar wannan abin a gari ba ku da yi ba ku da ku gaya za ku iya dakile wannan a taimakawa yaran nan a ba su sana'a da za su yi in kuka ba su sana'o'i kuka buɗe musu aiki ba za su yi ba yanzu galibin duk suna nan suna zaune ga jami'a suna da ita a jihar su amma wallahi ta fi karfin su yanzu wannan gata ne ba za su iya shiga jami'a ba yanzu garin nan na sani tun shekaru bila adadin akwai masu zuwa cirani nan garin nan garin mutum ya taho ya baro ƙasar su nesa tun daga sokoto ko ƙarshen najeriya ya zo nan garin cirani ya samu kurarsa ta ruwa yana zuba robobin ruwa kafin shekara biyu ya samu kuɗin da zai sai fili a garinsu yana aika kuɗi na wannan ruwan da yake sayarwa yana gina gida da yawa wasu sun yi aure da wannan kudin ruwan da suke akwai masu zuwa aikin noma aikin gona kaka'ar da za su ci zan sana'ar gona da shi ne za su je su gina gidansu su biya kudin asibitin uwarsu da mamansu da babansu kai kuma a ka an baka kwaya an baka wiwi an baka adda an baka makami baka da aiki sai dai kashe wanda ga dama an barka da gaba da unguwa da unguwa ga yara na yan gata ana ta kai su abuja suna samun aiki kai yanzu makamin da aka baka ka sari faɗan wani watakila ko abuja ma baka taɓa zuwa ba to me riba ya kamata a kai ka kai maka dan ɗan shakata ga abubuwan ɗauka ne ana ɗaukan yan sanda yanzu duk wani yaran da an ɗauke sun tafi yan sanda ko soja za mu gansu? da sai dai mu ci muna da yaran mu wani yana akwa iban wani yana lagos wani yana kaza wani an tura shi kasar waje international abu wani yana kaza sai dai mu da motoci masu tsada suna shigowa gari a yi harka a gari al'amura ya sun bori sun yadu to amma matsalar shi ne sai dai a barsu a cikin talauci a bar mu da su mai ta fama da su su fitine mu ana gama kaka zaɓe mai tafiya abuja ya tafi wanda zai ɗauki matansa ya tafi hutawa dubai ya tafi wanda zai kaza yanzu nan da duk da an rantsar da su za ku neme su rasa sun tafi sun bar muku hayaki kuma kuna nan kuna ku zo mu inganta kasuwa ainihin wato tsaro a garin mu mu tsare garinmu mu tsare al'umman mu taimaki gajiyayyenmu mu taimaka wa matanmu da ainihin wato ba ni sunan shi a dukkan waɗanda suke masu rauni suke ƙarƙashinmu amma duk matashin da ya bari aka lalata masa rayuwarsa da shaye-shaye aka lalata masa rayuwarsa da rike makami wallahi tallahi sai kayi da na sani kuma babu abin tausayi irin wato kannanka da za su zo idan mutum ya shiga wannan hanyar in ya yi wasa kaninka sai ka yi da na sani bayan tsufa ya kama ka ka ce ka koya wa kaninka sharri don shi ma ya tashi ga abin da ya ga yayansa yana yi abin karuwa yake abin kamar wutar daji ne don haka kisan kai zubar da jini haɗari ne wanda ya digar da jinin wani fa ya sani fa jinin nan fa na Allah ne to wallahi jinin dan adam baya faduwa ƙasa wannan kuma mutum baya albarka ku lura da wani abu ko tuba mutum yayi bayan ya kakkashe mutane ya zo ya tuba ya dawo mutumin kirki haka dai gashi gashi za ku ta ganin shi wannan yau da gobe ta tabbatar da haka fata na ya samari na ya matasa ya yan uwa wallahi ƙaunarku ta sa muke tattauna akan matsalar ku mu burinmu ya za mu sama muku yanci ku zama mutane ku yi rayuwa mai inganci a garinku ba wai a da ku karnukan farauta ba lokacin da ake buƙatar ku kawai a yi bayan an gama aiki da ku kuma shi kenan a bar ku da masifa kuma an ɗora ku kan wata ɗabi'a da dole sai kun nemi abin da za ku sha wannan abin kuma ba a ba kuɗin da za ku sha ba wallahi malam wata rana je wa'azi Nijar can hanyar hanyar Algeria can da zaka tabo Algeria can wajen Arles sai na je na tarar da sai yan garin bayan mun yi wa'azi suka ce malam zo mu je kaga yadda yaran matasa suke neman kuɗi sai muka shiga wani daji malam gwal suke tona ramuka ne suke suna tonan gwal wani daji ne iya ganinka yara ne samari matasa suna ɗiban gwal ga masu ƙona shi ga masu wanke shi ga masu tace shi ga masu fakejin ɗinsa kuɗi harkar kuɗi ake tabbatar hankali da na je gudun sai na ga yara suna ta zuwa suna gaishe ni na ce kai daga ina ce ai nan Najeriya ne daga ina ce daga gari kaza kai fa sai na gan su barkace na ce Allah ya muku albarka kun ga yanzu kun fito neman na halal ɗinku wani ya ce da wannan sana'ar na gina babana gidan zama da wannan sana'ar na auren da kanwata da wannan sana'ar zan kai mahaifina umra wannan shekarar da wannan sana'ar ni ma zan je gida zan yi aure malam yaro karami akan harkar irin tono na gwal a Nijar ne wallahi malam sun yi arziki to irin wannan kifin yara busy da sana'a da neman nayi wannan yasa za ka ga an samu karancin ta'addanci da zubar da jini amma ya laita da yawa ba a gane ba da haka muna kira ga shugabanninmu mu haɗa kai da ƙarfi da ƙarfe mu taimaki yaran nan mu inganta musu rayuwa ba wai mu taimaka wajen lalata musu rayuwa ko mu ɗauki makami mu ba su ko mu ba su ƙwaya su sha ba alhali mu mun ɓoye namu 'ya'yan 'ya'yanka suna karatu a ƙasar waje matarka ta yi jajawur kamar tumatir tana cikin ni'ima da yalwa hankalinka a kwance amma dan talaka yana nan yana neman wiwi din da zai sha ya je rashin mutunci ma ta gagare shi idan gari ya zafi sai ya zo ya ɗauko adda ya zagaya ya bi layi duk wanda ya samu ya sarara ya karɓo wayarsa wayar da ake sai da ita naira dubu ɗari biyu ya sai da ita naira dubu talatin da biyu ya karɓi kuɗin don ya je ya sha ƙwaya an cuci waɗannan yara an zalunce su fatanmu ya rabbi ya Allah ka shirya mana da 'ya'yanmu Allah ka gyara mana halinsu Allah ka inganta mana sana'arsu walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ba shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta illa bil haqqi wala yaznun ba sa zina ba sa neman mata neman banza duk wanda ya aikata haka to ku zai ga sakamakonsa ko kuma zai fada cikin wutar jahannam Allah ya ce yudha'af lahu al-adabu yawm al-qiyamah sai an ninninka masa azaba ranar kiyama mai irin wannan ɗabi'a yudha'af ay yukarrar alaihi, za a maimaita masa za a yi repeating za a ta multiplying azaba a kansa ranar tashin kiyama bayan ya kone a daɗa maimaitawa yukarraru alaihi wa yughallazu a kuntata a tsananta azaba gare shi yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan wutar jahannama wulakantacce tozartacce shine waya khuludu fihi muhana ma'ana zalilan hafira, kaskantacce tozartacce wanda bai kai ya kawo ba bayan azaba illa man taba amma banda wanda ya tuba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau ai jaza'uhu ala ma fa'ala min hadhihi sifati al-qabiha ma dukira illa man taba ma'ana duk wanda ya aikata waɗancan ayyukan munana da suka gabata sakamakonsa wutar jahannama kuma za a wulakanta shi a tozarta shi a ciki sai dai wanda ya tuba ai a duniya illa man taba fi duniya ya tuba a duniya ba wanda ya je lahira ya ga kashi ya ce ya Allah na shiga uku na tuba ba ba amfanin tuba a kiyama ma'ana ba fi duniya ila Allah min jami'i dalika to fa Allah ya tuba dai. ai Allah zai karbi tuban ya fi mai shi duk abin da yi a nan duniya idan na nadama ka zo ka tuba in Allah ya so sai karbi tubarka wannan yana nuna mana ashe wanda ya kashe wani zai iya tuba shine sihatu taubatil qatil ingancin tuban wanda ya kisan kai kuma babu cin karo tsakanin wannan aya ta illa man taba wa amana wa amila amalan saliha da kuma ayan nan ta cikin suratul nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الله يجي دو وند يكشي مؤمني ده غنغا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وند يكشي مؤمني ده غنغا فجزاؤه جهنم ساكيه سوت جهنم خالدا فيها yana mai kaddara madawama har abada malam ko wutar gidan garinku ne ko wutar dutsen gugan ka ne aka ce za a jefa ɗan yatsan ka har abada kai ko gindin dutsen gugan ka aka makale maka hannunka aka ce har abada ai ka shiga uku ballan tana na wutar jahannama muta'ammidan ka kashe mutum da gangan ina wanda ya ɗauki makami ya sare wuyan wani ina wanda ya sari kafaɗar wani ya je jinya ya mutu ina wanda ya danne wani ya yi ta sararsa sai da ya kashe shi na tunda aka bashi kwaya ai an fidda shi daga hayyacinsa ɗaya daga cikin mu'amala illar mu'amala da kwaya kenan Dama ba za su baka makami ba sai sun baka kwaya kuma galiban duk mai makami a hannunsa to yana shan kwaya ai wannan ta'addancin da suke galiban ai ba su da su in ba ka mutum yaushe zai ɗauki wannan wukar ya danna wa wani yana cikin hayyacinsa sai da suka bashi kwaya ya sha yayi tatil wani ɗalibi na ya taɓa gaya min wata rana ya ce ai malam harkar siyasa nan sai dai addu'a ya ce wallahi malam yara ne ake tarawa 'ya'yan talakawa wannan adduna da gariyon da kake gani wallahi kasuwar ƙauye ake zuwa a yi oda a siyo musu su a basu ya ce kuma wallahi malam kayan maye bokiti bokiti ake jiƙa su bokiti bokiti za a jiƙa a rinƙa shekawa kamar shayi duk wanda zai fita sai an ba shi yayi tatil yadda ka san zaka sha ruwan roba haka za su sha su ƙoshi sun gama buguwa a yi ihu a yi kaza a ce a fita aiki kawai duk wanda ya tsaya muku a hanya kusa ne shi yasa za ga mutum ya zo wucewa ko akuya ce ta da ita a hanya sai ya raba ta gida biyu to ai kwaya ce take gaya masa haka idan ya zo tarar da wani itace ko wani danga-danga sai ya sare shi ya wuce saboda kawai jikinsa hannun ne yake so tsara kawai ballantana dan adam daga duk wanda ya zo wuce masa a hanya shikenan a kwace wayoyin mutane a sari mutane a illata mutane ga sata ga ta'addanci ga zalunci kuma yawan mutum ya zo yana ce mana wai shi yana son ci gaban mutane saboda kawai mutane ba san me suke ba Allah gyara mana mu. amma duk da haka idan mutum ya tuba Allah tabaraka ta'ala zai yafe masa ibnu abbas ransa ya ɓaci ƙwarai cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan ya ce ba da wani tuba ya ce sai ya shiga jahannama wallahi in ji ibn abbas sai ya shiga wuta alkawari ne inda da gangan ka kashe wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma malamai suka ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha shirka ne in mutum ya mutu yana aikatawa Allah bai zai gafarta ba amma yana aikata duk abin da ba shirka ba yana yafi duk abin da ba shirka ba ya zo a hadisi ingantacce a sihatu tawbatul qatil da mutum zai wannan kisa daga baya yayin nadama sai zai ta istighfari ya tuba ya nemi afuwar Allah Allah ya biya hakkin waɗanda ya kakkashe in yayi tuban gaskiya kenan fa ulaika masu wannan aiki yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai munan zai canja munanan ayyukan su dawo kyawawa abinda ake nufi wato buddilu makana amalin sayyi'ati bi amalin hasanati sai a canja musu maimakon munanan ayyuka da suke aikata kawai sai su dawo suna zuwa masallaci suna sharan masallaci suna aikin dawa suna aikin alkhairi to wannan aikin alherin da suke sai canja musu munanan ayyuka fa hawwalahum ila alhasanat sai mai da su zuwa aikata aiki mai kyau da haka fa abjalahum makana sayyi'atil hasanati maimakon munanan ayyukan sai aikata kyawawa sayyid ibn jubair yace wato abjalahumullahu bi ibadatil awsani ibadatir rahman kamar inda mushirikai ne masu munanan ayyuka da suna bautar gumaka sai Allah ya dawo da su su rinka bautawa ar-rahman Allah sai kuma ya ce wa abjalahum bil qitalil muslimina qitalil mushrikin da suna yakar musulmi a wajen yaƙi to yanzu kuma sai a dawo suna yakan mushrikai saboda sun yi imani wa abdalahum nikahal mushrikati nikahal mu'minat da suna auren mushrikai kafirai arna mushrikai yanzu kuma sun dawo muminai suke aura imam al-hasan al-basri yace abdalahum Allah bil amal sayyi al amal salih Allah ya canja musu da mummunan aiki sun dawo suna aikata aiki mai kyau wa abdalahum bi shirki ikhlasa daga shirka suka da suna yin ikhlasi bil fujuri ihsana da fajirci kuma Allah sai ka tangance su da zina suke yi da luwadi suke yi da neman maza suke yanzu sai ba su ihsar sar suka ce ka tangance kansu ba sa zina ba sa neman mata ba sa luwadi wa bil kufri islama da kafirci suke yi amma yanzu kuma sai suka zo suna me suna aikata musulunci wasu suka ce wannan ayyukan fassara ta biyu fa yubaddilu lahu ake hasanatin wato ayyukan da suka yi ne munana na da kashe mutane zina caca luwaɗi zalunci kaza gaba ɗaya aikin in sun tuba in dai taubatan nasuh ne sai Allah ya ce wa mala'iku da a littafinsu an rubuta musu munanan ayyuka duk kuma yadda su aikin lada Shi ne shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ko yayi wancan da na gaya muku da farko ko kuma yayi musu wannan ba wani abu ba saboda rahamar Allah kuma Allah ya sani sun yi nadama sun koma gare shi sun yi istighfari fa yanqalibu dhanbu ta'a dan haka zunubin su yayi zamanto kamar da'a kuma ya zama hasana sai ya zama wani lada ne a cikin sahifa a cikin littafin shi ba wanda ya aikata wannan kamar yadda hadisi ya zo a cikin riwayar imam abu zar Allah ya dare shi ya ce na san mutum na ƙarshe da zai fita daga wutar jahannama kuma ya ce na san akhira ahlil jannati dukulan ila janna mutum ƙarshen da zai shiga aljanna mutum ƙarshen wato da zai fita daga wuta ya ce za a zo da mutum sai a ce ku kautan masa da manya-manyan zunubansa na anhu kibara da nobihi wa sanuhu an sigariya Allah zai ce ga wani nan ban so ku kawo mai babban zunubinsa ku kawo masa ƙananan zunubin ku tambaye shi in ji Allah sai a ce da shi kai amilta ma kada wa kada wa amilta ma kada wa kada kai ne ka aikata kaza da kaza da kaza wannan a kiyama kenan a gaban Allah ba wannan zai ce na'am ya rabu la yastati'u an yunkira min zalika shay'an wallahi malam duk abin da mutum ya aikata sai ga hoton su sai ga majigin sa annabi yace wannan bawan bai isa ba ya inkarin wani abu da ya aikata ya musanta bai isa ba kai zai ce nayi zai a ce fa inna laka bi kulli sayyi'atin hasana to yau za a yi maka gafara duk mummunan aikin da kai tun da kayi da yi, to an canja maka duk wani mummuna ya dama kyakkyawan aiki kaga fassara yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat mana akwai bayin da a gaban Allah za a yi musu ranar tashin kiyama haka sai ce ya rab ya ubangiji amiltu ashiya'a la araha huna ya Allah na ba aikata wasu abubuwa kuma ni ban gansu ba yanzu anan na yi sata na yi zina na yi kisan kai amma kawai yan ƙananan zunuban na gani kawai sai manzan Allah sai fashe da dariya hatta badar na wajizuhu har sai da manyan haƙwaransa suka bayyana ya yi dariya sosai sai ya ce ai wannan bawan Allah rahamar Allah ne ya samu ai Allah yana iya yin haka ya kau da kai ga manyan zunubin da kai a ɗebo ƙananan a nuna ma sai a ajiye manyan sai a nemo ƙananan sai a nuna maka sai a cewa kai kai kaza kai kai kaza ba eh wallahi ni nai ni nai ni nai sai a ce to je ka an yafe maka duk wani aiki da kai mummuna irin wannan an mai da shi kyakkyawa sai ce ya ubangiji ina kisan kan da nayi ya ubangiji ina zinar da nayi ya ubangiji ina satar da nayi to sai a ce da shi ba ka tuba a duniya ba ai ka tuba da haka tubar shi ake so a nuna maka ga laifin a fili kana gani kuma an canja maka shi ya zama mai kyakkyawa shine yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan yana nuna cewa lalle Allah mai rahama ne Allah mai jin ne ya Allah ka yafe mana Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle Allah yana karban tuban wanda yayi tuba ya aikata aiki mai kyau wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan daga baya ya istighfari yace ya tuba tuban gaskiya to zai fa samu Allah ghafurur rahima ne Allah ce kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا وأن سكا دوكي طماني دقر همر Allah. ina ɗan daba ina ɗan kalaran da ya ta kashe mutane har yana ganin cewa ai shi bai zai iya tuba ba wallahi karka ɗauki tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya ina wanda ya ci shan giya ina wanda ya je gidan karuwai ina wanda ya sata ina wanda ya kaza ba aikata laifuka da yawa kai ba abin da ake so dawo kai musulunci ka tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa